gaskiya bello yau zama din ma dai kamar ta jiya take a yanzu haka suna fita kenan bayan sun kwashi awa uku da 'yan dakikai suna zaman sirri kamar yadda suka yi jiya sosai sai suka fito ba jawabi ma'ana ba a aiwatar da wannan bukatun shugaba goodluck jonathan ba na neman tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci da yake sanya kafa a jihohin nan guda uku da yobe da borno da adamawa sai gobe za su ci gaba da muhawara kuma yadda aka yi jiya akwai wasu kalamai ko bayanai da muka samu na bayan fage game da abubuwan da ake tattaunawa a wajen muhawarar to gaskiyar al'amari shine wasiƙar da shugaban ƙasa ya rubuto a yanzu na neman ƙarin wannan wa'adin ya bambanta da sauran wasiƙu da ike rubutawa a baya kamar a baya yana rubuta wasu wasiƙun yana da wasu ƙa'idoji a ciki ko kuma umarnin yadda zai bi da aiwatar da dokar ta ɓacin alal misali ya ce wata shida na dokar ta ɓacin kudaden da za a rika daukan nauyin jami'an tsaro daga ajihun gwamnatin tarayya zai fito ba daga gwamnatin jiha ba da ire-irensu to a wannan wasikar dukkan irin waɗannan bayanan babu a ciki saboda haka sai 'yan majalisa ke tuntuna wani abu na cewa mai yiwuwa yana so ya sauke gwamnonin nan guda uku ne ya ɗora kantomomi shi sa bai rubuta wasiƙar da sharruɗai yadda ya saba rubutawa ba to kaga shine abin da ya jawo kenan ake ta yawan muhawara 'yan adawa ke da kayan baya suna cewa su ba su yarda a sake tsawaita dokar ta bacin ba gaba ɗaya kamar yadda ka rahotanni ke bayyanawa abubuwa maimakon su samu sauƙi ƙaruwa suke yi to shi ne fa ake ta mahawarorin nan yau ma an shiga an yi zaman sirri na awa, uku kamar yadda ne maka bayani da farko shi shugaba jonathan dama yana samun ah, tarjiya wajen ah, amincewa da kudurorinsa a majalisun na Najeriya ko kuma dai wannan wani yanayi ne na daban? To a wannan karan dai wani yanayi ne na daban. A gaskiya ba kasafa yake samun tarbiyya ba. Domin in ka lura a majalisar dattawa jam'iyyar PDP ce ita ce ta ce rinjaye haka ma jam'iyyar wakilai haka eh, a majalisar dattawa jam'iyyar PDP ce ke rinjaye haka majalisar wakilai ma jam'iyyar pdp ce ke rinjaye saboda haka ba kasafai 'yan adawa ke samun bayanai yadda suke so ko kuma su samu shigar da ra'ayoyinsu a wajen aiwatar da batutuwa na shugaban kasa ba a kullum ana fin karfinsu saboda ba su ke rinjaye ba a majalisar duka biyu to wannan karan ya zama sabon abu ne irin wannan tarjiya da shugaba goodluck jonathan ke fuskanta yanzu ina aka kwana ko in ce ina aka nufa yanzu inda aka kwana shine kaga an jera kwana biyu kenan da jiya da yau ana muhawara akan abu daya gobe kuma za a ci gaba kuma gobe ne majalisar wakilai za su dawo su ma saboda muhawara akan wannan wasiƙa din da shugaba goodluck jonathan ya aiko da shi saboda haka kaga kenan majalisun biyu duk za su ci gaba da muhawara ne na dattawa a karonsu na uku na wakilai kuma gobe za su fara to ko da majalisar dattawa ta aiwatar da shi ba zai zama doka ba sai in majalisar wakilai ita ma ta bi sahun majalisar dattawa sun yadda ya kamata to saboda haka kaga kenan har yanzu dai da sauran rana a kaba. babu shakka da sururana a kaba wakiliyar murya amurka kenan a majalisar tarayyar najeriya madina dauda mun gode madina